A shirinmu na mata a yau muna tare da sunana hadisu Abdullahi. To malama Hadiza me kike sana'ar riki To alhamdulillah ina sai da aka yan atamfofi, kayayya da dai abin da ba a rasa ba irin namu na mata. Ana zancen shekara nawa? A wajen goma sha biyu haka zuwa da ɗan watanni. Dan ya zuwa yanzu alhamdulillah na ga ci gaban abin sosai don haifili na siya ina da yara biyu kuma ina musu gudana akan wannan sana'a to ya kike gudanar da wannan sana'a ta ki ganin ke matar aure ce kuma baki aiki a gida kike ko wallahi ina gida eh, rufin asiri ya fi a ce kana zaune haka na abinka bai ka zai a ce kullum ka ce bani bani ba ba shi da daɗi to bashi ake karɓa ko ka kuɗi hannu eh to ya danganta kin sanya sana'ar dole sai da bashi wani bashi wani asiya haka ba ya eh, kike fama da ba a rike miki kuɗi wasu zubin wasu mata za ki ga masu irin sana'o'i a gida sukan yi korafin bashi in aka karɓa biya sai an yi da gaske wallahi muna samun wannan matsala don wasu masu da yawa haka kuɗin sun tafi kenan to amma kin san abin da kake nema ai ka zuciya dole hakan dai za ka yi kana yi wani ka samu wani ka rasa a gida kika ce suke biyo ki ko a gida ina zaune a gida don gaskiya ba na zuwa ko me burin ki a wannan sana'a taki da kike yi to alhamdulillah buri na dai rufa kaina asiri da yarana da mai gidana mu zauna lafiya fata dai ki da burin ki rika kuta kasashen waje kina sayo kaya ah sosai ba kuwa ai na so a kira na hajiyar dubai hajiyar dubai ah sosai hajiyar na fita kasashe ina siyo kaya a auno su dan gaskiya ina so in ci gaba sosai ma a rayuwa to wani kira gare ki ga yan uwanki mata to ina kira ga mata gaskiya ya kamata mu tashi mu nemi na kanmu don ba zai yi a ce kullum kana zaune sai dai a baka a baka